face maganar ta lokacin da tana yaranta idan bai da lafiya ya kwanta don yayi bacci saman jikinsa take haihuwa. tana faɗin ai wallahi ba zan bari kai bacci ba ka jira sai lokacin da ni ma zan yi sai mu yi a tare idan ta faɗi hakan to bai isa yayi bacci ba dole ya jira har zuwa time ɗin da za ta gama wahalar da shi tukunna su yi bacci ya yi zurfi a cikin tunaninsa muryarta ta dawo da shi ka kura min ido kana kallo na ko na yi maka kama da wani ne mamaki take bashi idan tana magana a dabarbarce ya furta ba komai matafi kawai ya riko hannunta a cikin nashi suka nufi kofar fita daga ɗakin kafin dawowar su ɗakin da nishi tuni big ya kawo masa fresh fruit a faffaɗan tire ya ajiye masa a saman mattress abin ka ga maciji ɗaiɗai yake ɗauka da baki yana lunkumar shi cikin kankanin lokaci ya shanya kayan marmarin bayan ya kammala ci Big ya tambayi Salsabil, ina Unesa take? Ya ga babu ita a ɗakin Salsabil, yace ce ta fita, yace ta fita ɗauko hijab sallah, ta fita ɗauko hijabin sallah ne. Amsa masa da oke, kafin ya ɗauki tire ɗin ya juya ya bar ɗakin. A daidai lokacin da ya sako down hannunsa rike da tire, Unesa da Bosman suna kokarin na benin. Ta mamaki Big Guy ya furta, wa nake gani kamar bos namu? Me ya hana ka rantsawa? fuska a sake bus ya nufe shi yana faɗin abin da ya hana ka rantsawa ni ma shi ya hana ni in rantsa dariya bigga ya sake kai dai faɗi gaskiya mutumina na san me ya hana ka yin bacci damuwa ce ta ishe ka da fargabar kada maciji ya sari yarka ko ba haka ba ya faɗa yana ɗage masa gira da zolaya baka da dama big guy ai dole na damu ita kaɗai ce fa kwallon kwal bugun zuciyar ya faɗa idanuwansa akan unaisa wanda tuni ta haura saman bene don ta isa ga ɗakin danish na fahimci ba karamin so kake yi ma yarinyar nan taka ba ni ma kuma ina son ta me zai hana ka bani aurenta da zolaya ya yi maganar harara Bos ya watsa masa shi ma da zolayar ya ce ka dai bi a hankali kada mallakin ta ya ji ka kai ma ka san me zai biyo baya da sauri bigga ya toshe baki yana faɗin au na manta ashe fa ka mayar da ita ashe fa ka bayar da ita balle ma na san ko da baka da ita ba da wuya ka bani ita dan na fahimci ka fi son inda za ta huta dariya boss ya suke yana faɗin kamar ka sani kai ma ɗin ai ba daga baya ba sai dai kai sai dai kai mata tsufa ina laifin ka nemi ummi ai ita za ta dace da kai tun kan ya karasa maganar bigga ya gallara masa harara Allah ya kiyaye rasa wazan nema sai karuwa boss ya ce a bar dai kaza cikin gashinta kai ma ɗin ai tubabbe ne ni ma labari na ji ina ganin girman kamar. mu bar magana ba na son ta na baya ni ban san ma wani munafikin ne ya baka labari ba wallahi da zan sani sai na takaita jin daɗin sa dariya bosman yayi ganin yadda ya bata fuska sorry mutumina zolaya ta ce kawai ni ban san komai ba kai ne ka kama kanka next time idan ka kara imin wannan wasan a jikin yarka zaka gani ya faɗa tare da biyu ta gefen bosman ya wuce yana dariya shi ma bos ɗin dariyar yake yi ai kai karamin ɗan iska ne sai dai ka cika baki in dai akan angel ɗina ne don ko ka san ko kallon banza kai mata a jikinka za ka gani big guy bai juya ya dube shi ba ya yi sa. bayan komawar onaisa ɗakin a kishin gida ta samu salsabil har ya gaji da zama macijin yana nannaɗe a gefensa ta yi tunanin bacci yake yi hakan ya sa ta so yin sanda tana tafiya duk dan kada ta farkar da shi shimfiɗa da rudumar hannunta ta yi kafin ta taidaita nutsuwarta ta kabbara sallah Bus na kokarin shigowa dakin aka fara kiraye-kirayen sallar asuba. Daga bakin kofar ya tsaya ya gyaran murya. Salsabil da ya limshe idanuwansa, jin gyaran muryar da bus ya yi mishi ne, ya sa shi buɗe idanuwan shi. Sannu da kokari. Mun hana ka bacci. Ya mutsa fuska Salsabil ya yi. Bacci yana neman ya ci karfinsa. Ba ku kuka hana ni bacci ba. ni na hana kaina saboda dan uwana ya faɗa yana duban macijin kallon shi boss yayi gwanin ban tausayi ya langwaba kansa bawan Allah takaicin duniya ya ishe shi shiga cikin ɗakin boss yayi a bakin gadon ya dakata da yin tafiyar yana kallon giant snake din bacci yake yi ya jefa salsabil tambayar ba zai iya rantsawa ba idan har ba 'yar uwarsa tana a tare da shi ba sai kuma idan ya dawo ainihin halittarsa cikin tausayawa boss ya ce ka yi hakuri wata rana sai labari insha Allah karshen wahalarka ne ya zo waɗanda suka yi silar kunta ta rayuwarka bi izinin layi ajalinsu ne ya zo za su ɗanɗani koɗarsu har sai sun ji dama ba a halitto su a duniyar nan ba sai sun yi dana sanin rayuwarsu kalamai masu daɗi da kwantar da hankali boss yake faɗa ma giant snake ɗin Ya yi lamo yana sauraron sa Na ji an fara kiran sallar asuba bari na shiga toilet in yi alwala idan na fito kai ma sai ka shiga kai mu tafi masallaci yayi maganar yana duban salsabil ba tare da ya ba tare da bata lokaci ba boss ya shiga toilet ya dauro alwala bayan ya tuno salsabil bayan ya fito salsabil ya shiga shi ma yayi alwala sallama suka yi ma'unesa da ke zaune a saman darduma kafin suka tafi kamar jira take yi su bar ɗakin jiki na bari ta miƙe ta nufi gadon ta haye gefensa tana kallonsa ta fahimci bacci yake ji hakan yasa ta janyo bargo ta lullube su don ta taimaka masa yayi bacci Allah sarki wannan kenan ex prisoners lokacin da batul ta farka daga bacci jikinta duk babu daɗi tamkar mai fama da zazzabi mara ta yi mata mugun kamu muryarta da kira take fita take iya fitowa fitowa ta yi daga cikin bargon idanuwanta sun yi luhu-luhu kokari take ta bar ɗakin duk dan kada ta kara hada ido da ummi ta yi tsammanin za ta ganta a saman gadon sai ganinta ta yi kwance saman kafet ta lallabe rabin jikinta da bargo ta fi karfin ta shimfiɗa da su shine ta dawo kan kafet ta kwanta muryar batul kasa kasa take ambaton sunan parvin da kyar ta samu parvin ta farka daga bacci tana faman yin ka haɗi da yin hamma juyawa ta yi ɓangaren su jamima ta soma ta da su daga bacci ɗaya bayan ɗaya suka farka suna faman mutsitsike idanuwansu cikin muryar rada take yi musu magana ku tashi mu tafi daki lokacin sallar asuba yayi riko hannun Jamima ta yi ta sako daga ita daga saman gadon Farbin ta riko hannun Aziza suka sako bana so ta farka ta ganmu kada ku yi surutu mu lallaba mu bar mata ɗakinta. ta ta fada tana duban su jinjina mata kai suka yi alamar to cikin takun sanda suka nufo kofar fita daga ɗakin sai da suka fita batul ta tuna da kayan ummi da ke a jikinta dafa kai ta yi da hannu ɗaya na shiga uku ashe ban cire mata kayanta ba farbin ki rike hannun aziza da jamima ku fita ɗakin mu zan biyo ku daga baya maki ka faɗa jamima ta yi ni tsoro nake ji idan abin nan ya gan mu fa kada ki damu babu shi ai waɗannan mutanen sun kashe shi da kilbatul take iya magana batul baki da lafiya idanuwanki sun kumbura jawur muryarki kamar ba a ji sosai aziza ce ta yi maganar kafin batul ta bata amsa farbin ta ce sanyi ne kama ta sai da na hana ta ta karɓi rigata amma ta karɓa ta saka amma ai anti ummi ta bani kaya na saka kawai bana jin daɗi ne ba wani abu ke damuna ba ku tafi ɗaki zan biyo ki ta faɗa tare da juyawa ta nufi ɗakin a tsananin tsorace suke tafiya suna tankarar benin farbin na a riƙe da hannun aziza da na jamima har yanzu ba su daina jin fargabar macijin ba bayan batul ta koma ɗakin ummi cikin sanda take tafiya har ta ƙarasa gaban gadonta ta cire mata kayanta ta ɗauki doguwar rigar farbin da ta jefar a ƙasa ta zira a jikinta juyawar da za ta yake da wuya ta ji sautin datsa kofar ɗaki ras ta ji gabanta ya faɗi ganin ummi a tsaye a bakin kofar ta goya hannayenta kan kirjinta fuskar ta amurtuke babu annore idanuwanta sun kankance hankalin batul ya tashi matuka a gigice ta furta anti ummi ina kwana harara ta galla mata da ban kwana ba kya ganna a tsaye kilbabba uwar iyayi muryar ta tamkar za ta fashe da kuka ta ce ai na cire miki kayanki ga sunan akan gado ni dakin mu zan tafi wajen unaisa idan kin gana kyale ki kin buta daga ɗakin nan to ko kin gyara sautin muryar ki ne wallahi baki isa ki je ki ja min bala'i ba har kayan sanyi na baki na kuma kashe sanyin AC saboda bakin hali irin naki sai da kika bura sai da kika bari mara ta miki mugun kamu duk dan ki ja min masifa ko hawaye ne suka soma wanke fuskar batul muryar tana rawa ta ce ba haka bane anti ummi ni ma ba yin kaina bane ban san mara ta kama ni har haka ba dan Allah ki bani in koma cikin yan uwana shi umin murmushi ummi ta yi mata zan barki ki tafi amma kafin nan sai na fara kawar miki da murar nan dan haka mu shiga toilet in yi miki wanka da ruwan zafi zazzare ido batul ta yi haɗi da girgiza kanta dan Allah anti ummi ki kyale ni Ani, ba yarinya bace da zaki min wanka ni kawai ki rabu da ni na yi miki alkawari babu wanda zai san ina mara daure mata fuska ummi tai zaki wuce mu shiga toilet ko sai na bata miki rai cikin jin kona rai batil ta miƙe ta make mata kafada ni ba zan shiga ba na faɗa miki bana so ki kyale ni a takure take yi mata magana makoshin makoshinta raɗaɗi yake mata ganin ummi na ganin ummi na karo ta ne yasa ta so soma ja da baya tana kuka kokarin kubce mata ta yi da sauri ummi ta damƙo markanta. kanta ta ja ta da karfi ta shigar da ita toilet tana faɗin ki har kin isa ki kubce min karamar yar shila da ke me zan gani a jikinki ta har kike faɗa min ke ba yarinya bace sautin kukan batul ya ci ga ɗakin ummi gigitacciyar tsawar da ta kwatsa mata ne yasa ta yi saurin jan baki ta yi shiru hawaye na ci gaba da ban fuskarta ummi ta fi karfinta da girmanta da komai ta yi mata wanka da ruwan zafi tamkar za ta sale mata fatarta fitowa ummi ta yi daga cikin toilet ɗin. ta nufi kulos ɗin kayanta tana faman sakin murmushin mugunta riga da wando ta ɗauko masu kyan gaske na saka launin pink waɗannan kayan tsohuwar ajiya ce tun tana yar shekara sha bakwai a duniya take ɓoye su tana matukar son kayan rigar tana da hula hannunta dogo ne komawa tulet ɗin ta yi kamar yadda ta bar batul haka ta same ta ta kankame kanta jikin bango don bant ne a jikinta hannunta biyu tallafi, da kirjinta ta kakkare kirjinta jefa mata kayan ummi ta da sauri ta karɓe su ina jiran ki a daki salon kuma ki daɗe idan kika kara mintuna wani wankan zan sake yi miki cike da isa ta furta maganar kafin ta juya ta fice daga toilet din a bakin kofar ta dakata tana jiran fitowar batul jin motsin bude toilet do din ne ya sa ummi kai idan ta ga dubanta har sai da ta ji gabanta ya faɗi kanin kyan da kayan suka yi ma batul rigar ta yi mata daidai wandan ma haka kamar dan ita aka saka kayan ba ta sanya hular ba yalwatacciyar sumar kanta ta sauko har gadon bayanta dark brown sai faman kankame jikinta da ke yi Kanin yadda ummi ke kallonta ne yasa ta dukar da idanuwan ta kasa duk ta sha jinin jikinta Ba ta sanya aka yi ta tsinci kanta da yi ma fuskar batul kallon sani ba sai dai ta rasa tana da wa take yi mata kama matsawa ta yi kusa da ita ta kai hannu ta riko hular rigar ta sanya mata ita sai ta ga ta ƙara yi mata kyau in ba ku satan amsa ina ga batul ɗinnan nan diyar dr shurem ne ita ce yarinyar da take hannun nan watakila tambas muguwa ne ba ta bari mu gano komai duk abin hasashenmu sai muga ta ɓallare mana shi ummi kuma uwarta ce ummi uwar batul ce da alamu ta kai hannu ta riko hular rigar ta sanya mata ita sai ta ga ta ƙara yi mata kyau ki daina ganin ina kallon ki ba kyau kika yi min ba munin fuskar ki nake kallo shiru batul bata ce mata komai ba bayan ta kammala gyara mata hular rigar ta nuna mata gado ki koma ki kwanta har zuwa tam da muryar ki za ta dawo daidai kin ji ko make mata ka fada batul ta yi ni ba zan kwanta ba dan Allah ki banne in tafi ɗaki wajen yan uwana ina son ganin Unaisa muryar ta shaki ta furta maganar wato saboda kin ga makwanci na shi yasa kika fara raina ni ko har kina da bakin faɗin ba zaki abu ba idan na saka ki dala ne wuce ciki ko in yi bal kin matsawa batul ta yi gani take kamar ummi za ta iya kashe ta farcin da ta yi mata jiya sun firgitar da ita sun kuma tsaya mata a ranta zabara ta da niyyar ta nufi kofa don ta gudu ai kuwa a zababbe ummi ta damko ta kamar diyar roba haka ta ɗaga ta sama ta nufi gado ta jefar da ita ta kuma janyo bargo ta lullube ta tana faɗin idan kika kuskura kika leko ko da kankani sai na murkushe ki muryar batul da shekar kuka take faɗin. anti ummi dan Allah ki banni in tafi Bana son kwanciyar ni wajen yan uwana zan je ummi da ke tsaye tana kallon bargwanta ce idan kina son fita daga ɗakin nan to ki fara gyara muryarki ai ni ban san yadda zan gyara ba ki bani magani in sha ta cikin barko batul take yi mata magana tunani da so mai a ranta ina za ta samu mata maganin mura ta san ba a rasa ɗakin ajiye magani a gidan ba tunda na jami'ai ne kuma yaran na tanadar musu komai da za su bukata saboda rayuwar kulle ce aka shirya musu busman kadai take da contact dinsa a wayarta daukar wayar ta da ke ajiye on basic drawer ta danna ma boss kira cikin sa'a ya daga kiran cikin girmamawa ta gaida shi barka da asubahin labai on the other hand Maryam boss ta amsa mata da cewa wa alaikum salam ummi barka da safiya yawa barka Allah ya sa dai ban katse maka baccinka ba kada ki damu ido na biyu yanzu nake shirin zuwa cikin gidan ko akwai wani abu da kike bukata taimako nake so kai min idan ban takura ka ba maganin mura nake bukata wane ne ke wane ne bai da lafiya da sauri ta ce ni ce zan sha yaran da ke a tare da ni lafiyar su kalau amsa mata yayi da oke idan zan shigo gidan zan taho miki da shi nagode katsa kiranta tana faman sauki ajiyar zuciya batun da ke a kumshe cikin bargo abin duniya ya ishe ta muryar ta shake ta ce anti ummi ban yi sallar asuba ba kuma ina jin yunwa kuntun tsaki ummi ta ja ke min shiru malama ni ma ai ban yi sallar ba kuma ina jin yunwar ba wai bana ji ba ta faɗa tare da samun wuri daga gefen gado ta zauna tana gadin batul hannunta riƙe da wayarta chatin ta kama yi batul ta yi shiru cikin bargo tana faman matsa kwalla Allah sarki a can ko katafaren vila mallakin Hatim Obinna haɗaɗɗiyar daula kuma aljannar duniya wanda idan ka zura kafarka a cikinsa sai ka yi tsammanin kasar Dubai ka shiga hamshakin gidansa a kewaye yake da jami'ai sojoji da 'yan sanda mugun tsaro ake yi masa babu wanda ya isa ya ketare gidan Hatim cikin sauki idan ba mahaifinsa ba da 'ya'yansa amma bayan waɗannan bayan waɗanda kafin mutum ya samu izinin shiga ciki sai ya ci bakar wahala don kuwa daga kasa har sama za su bincike ka da na'ura har gwara mutum ya shiga masarauta ya fi masa sauki kan gidan prime minister tsaruwar ginin gidan kuwa da haduwarsa ba a magana gaba ɗaya OBS estate babu gidan da ya kai na prime minister in ka cire villa ɗin always allah sarki gimbiya mu dat a kishin gida take saman katafaren gadonta na alfarma kalar na sarakuna waɗanda suka gaji wanda suka gaji arziki gadon a kewaye yake da labulaye launin royal blue an kawata shi da lallausan zanen gado da lallausan zanen gado fari kal haɗi da matasan kai launin blue and white gefe da gefen gadon bedsheet drawer ne su ma launin royal blue daga saman su fitilu ne masu bada haske launi daban-daban an zuba mata tsadaddun furniture a ɗakinta ya kawata sosai da kayan alatu ta ɗaura kanta saman filo rigar da ke jikinta roba ce launin ice blue ta bi shape ɗinta ta bayyana daren diran jikinta a halitta gimbiya mujidat doguwa ce farasol tana da dogon wuya hutu ya zauna mata ta ko ta ina Allah ya hore mata kyau kamar ita ta zana kanta tamkar ita ta zana kanta fararen idanuwanta tamkar an dasa mata su zaiba launin su dark black ne ga tarin ziraren eyelashes ɗinta da suka kawata kyawun idanuwanta sun yi mishi rumfa dogon ta a tsaye yake babu langwasa siraran labanta launin ja tamkar na jarirai tsabar kankantarsu da laushin fatarsu tana da yalwataccen sumar kai baka wulak mai tsantsi da salbi har gadon ta tabarakallahu ahsanul qalikin kimbiya mujidat makura ce a gefen kyau uwa uba ta fito daga tsatsan masarautar daular larabawa bugu da kari first lady ta kasar canada ajin farko ce ita zan iya cewa baba hatim ya more mata zireriyar sarkar wuyanta ta zallar diamond ce haka zalika zirarun yatsun hannunta na dama suna sanye da zobe na gold komai nata mai tsada ne ita kanta lu'ulu'un ce yanayin yadda ta kwanta da alamun kasala a tattare da ita ta dan limshe idanuwan da fuskar ta san babu walwala kamar akwai wani abu da ke damunta a lokacin da bata yi tsammani ba muryar prime minister Hatim ta kara da kunnuwanta sallama ce ya yi mata yayin da yake shigowa ɗakin cikin shiga ta jallabiya launin marun da daɗin kamshin turarenta da na kamshin turaren wuta ne ya dake hancinsa har sai da ya lumshe idanuwan shi mutum ne shi ma abocin san ƙanshi sai kuma Allah ya haɗa shi da mace ma abociyar son ƙanshi da san ado shi yasa a kullum take ƙara shiga ransa soyayyarsu ba ta tsufa idan suna a tare da juna ɗaukar kansa suke yi tamkar sabbin ma'aurata bata samu damar amsa masa sallamarsa ba da kyar ta iya buɗe idanuwanta da suka yi mata nauyi launin su ya rikide zuwa ja saboda rashin baccin da bata yi ba a daren jiya kuma shine sila ya hana ta su kone bai taba birkice mata ba irin na jiya kirkire ya takura kansa ya hana kansa rantsawa kuma ya ki faɗa mata abin da ke damun shi daga ita har shi jiya babu wanda ya rantsa saboda ta maida damuwarsa tata Allah sarki wannan kenan duka duka nan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu kashi na 69 Unesa sarkin tausayi duk sai ta ji babu daɗi jin bai da lafiya Allah ya baka lafiya boss amma dan Allah ka je ka kwanta kai bacci ba komai ya tuna ba face maganar ta lokacin da tana yaranta idan bai da lafiya ya kwanta don ya yi bacci